الشيطان الرجيم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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikwani wa akhawati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ce gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a wannan rana ta tara ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yau shekara 1440 lissafin nasara yau muna goma sha hudu ga watan biyar shekara ta 2019 kwamitin marayu kafin tafsiri an kawo sadakar naira dubu ɗaya da ɗari hudu da tamanin a akwati an samu naira eh, dubu tara da ɗari uku da goma wani bawan allah ya kawo wani naira ɗari biyar sannan hajiya binta mai gyada barnawa ta aiko da naira ɗari biyar wani bawan allah naira dubu biyu sannan akwai husaina adamu ikara ta aiko da naira dubu biyu sai hajiya safara'u ibrahim naira ɗari biyar sai maman kubau naira ɗari biyar wata baiwar allah naira ɗari biyar alhaji yahaya ibrahim AYI Global ya aiko kowa marayu da gudunmuwar kuɗi naira dubu hamsin sai maman Samira ta aiko da atamfa guda ɗaya wani bawan Allah ya ba da kaya jimlar abin da aka samu a teburin karban gudunmuwar marayu naira dubu hamsin da takwas da ɗari biyar waɗanda suka aiko ta akawun akwai wasu bayan Allah naira dubu shida akwai abubakar nora ringin naira dubu daya fatima adamu naira dubu daya rilwano haladu naira ɗari biyar wani bawan allah naira dubu daya sai muhammad yugu da adamu naira dubu daya sai wani bawan allah naira dubu biyu wani bawan allah naira ɗari biyu wata baiwar allah naira dubu daya wani bawan allah naira ɗari biyar wani bawan Allah naira dubu ɗaya ɗari biyar sadiya haruna sani naira dubu biyar wani bawan Allah naira dubu ɗaya wani bawan Allah naira dubu biyar yahaya famili naira dubu biyu wani bawan Allah naira dubu uku akwai abdullahi aminu naira ɗari biyar abinda ya shikin akawun naira dubu talatin da ɗaya da naira ɗari tara idan an haɗa da waccan jumla an samu naira dubu casa'in da bakwai da ɗari ɗaya da casa'in Allahu akbar Allah ya saka wa kowa da kowa da alkhairi wayanda suka ba da wannan gudunmuwa muna addu'a Allah ya ƙara wa su albarka Allah ya ƙara wa zuri'a su albarka Allah ya sa suna cikin masu shan ruwan alkausara ranar tashin alkiyama Allah ya sa su yi makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna da mugun ji da mugun gani da muguwar kaddara duka muna addu'a Allah madaukin sarki ya tsare idan iyayensu suna raye Allah ya musu albarka waɗanda iyayen sun koma zuwa ga Allah albarka wannan sadaka da suka yi wa marayu muna addu'a Allah madaukin sarki ya lullube kaburburan wato iyayensu da rahama ku ci gaba da bada gudunmuwa ta marayu ita ce hanyar da ake bi a samu makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna akawun na marayu muna ƙara maimaitawa wato name sunan account din shine open Welfare Committee Jibius Kaduna State account number 0011608115 bankin kuma shine Stanbic IBTC Bank inda ake tafsirin mata ma a can babban masallacin Juma'a na Malali locus su ma kwamitin mata na rauda a wannan masallaci da umarnin shugaban kungiya na jiha su ma sun kaddamar da neman gudunmuwar marayu muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi yanzu nan shugaban kungiya na jiha ya taho da tawaga na shugabannin kungiya na giwa local government wasu matasa zarata masu albarka ana kwala wannan rana amma suka taso tun daga giwa suka taho suka bi ta wajen shugaba shugaba ya musu jagoranci akan suna so mu je mu taimaka musu wajen wato meka gudunmuwa da suka tara ta marayu wa marayu a can garin giwa ranar lahadi so da yake an sa program sun yawa a nan ranar lahadi muna da program su jan guda uku a nan cikin garin kaduna muka ba su uzuri cewa su kaddamar da wannan aikin alkhairi amma in allah ya amince bayan an sha ruwa an yi sallah cikin wa'azuzukan goron sallah za mu ba su guda daya a ciki za mu je birnin giwa in Allah yadda a dirka bidi'a a bata takardar sallama ta sai da dare mata Allah rama ina muka kwana wa huwa alladhi ansha'a lakum as ya ومستودع يا إلى برني قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون الله ما Allah shi ne wanda ya farar da halittarku Allah shi ne wanda ya farar da halittarku da duka mu ba mu ko yau ga mu a raye akwai wasu waɗanda da babu su amma Allah ya farar da halittarsu ya rayar da su gwargwadon abin da za su rayu su ma suka koma zuwa ga Allah wasu ma suna zuwa banda Allah babu wanda ya san adadin amma kusa san abin da zai ba ku mamaki gaba ɗayansu kowa yana da bambanci da ɗan uwansa duk mutanen da Allah ya halitta a duniya tun daga zamanin annabi Adam har zuwa ranar tashin alkiyama ba mutum biyu iri daya ba mutum biyu iri ɗaya kowa a cikinsu yana da bambanci da ɗan shi in ba Allah ba zai iya wannan da kwamfuta ce da yanzu lissafinta ya ƙare yanzu duk mutanen duniya gaba ɗaya kowa zanen yatsunsa daban da ɗan uwansa haka ne ko ba haka ba ne zanen yatsuna wannan babban yatsa yana da bambanci da na alarama na alarama yana da bambanci da na gulma na gulma yana da bambanci na shugaba tukur isa duk duniya da za a tara mu kowa idan aka ɗauki hoton yatsansa yana da bambanci da ɗan uwansa idan aka sa hoton yatsan ka a kwamfuta duk duniya babu wanda za a kawo nashi daidai da naka naka iri ɗaya Allah ya shi banda shi ba mai irinsa idanunka in an ɗauki hotonsa duk duniya babu wanda irinsa irin naka ne kowa idon akwai bambanci da ɗan uwansa duk duniya gaba ɗayanta da Allah zai yi wannan aikin banda Allah Allah kadai ke yin wannan aiki haka murya <clears throat> duk yadda muryar wannan da wannan ta kama idan aka samu wanda ya san wannan da kyau sai ya gane akwai dan bambanci yanzu Allah ramma masu kokoi murya sa a duniya Allah kadai ya san iyakarsu da za ka tara su dusu in ya ja aya za gane wannan mai gidan ne ya zo da kanshi to duk duniya kowa murya daban da dan uwan shi kai wani aiki sai wa sai Allah wa huwa allazi ansha'akum Allah shine wanda ya fara da halitta ku inji Allah to abin da zai baku mamaki duk taron mu nan da Allah kada ya san yawan mu a duniya yanzu mun kai billion to amma dukkan mu Allah ya fara da mu min nafsin wahida da rai guda daya asalinmu daga mutum ɗaya ne shi ne wa annabi adam kai ne ka zo kana ta kumfan baki da Allah ku rabu da shi abinda ko asali bai da shi to faɗa min inda ka bi shi asali kai wane ne kakanka na can ƙarshe annabi adam shi wane ne kakansa annabi to me kawo maganar ƙabilanci me ya kawo maganar wannan bako ne wannan ɗan gari ne me ya kawo magana wannan dan gida ne wannan bare ne me ya kawo mu fulani duk wanda ba fulata ne ba kado me ya kawo mu bare bare duk wanda ba ba bare ba kirdi me ya kawo mu hausawa duk wanda ba haushe ba kabila ka san bahaushen yare na ma wayo ce wallahi da na dauka ma wani cikakken mutum ne da muka yi bincike ashe asalin sa ma kabila ne ubansa daga ogoma an ce aikin hanya ya kawo su to aikin hanya ya kawo su daga nan sai kaka me ya kawo dan kudu dan arewa ya kawo wannan bature kai ba bature bane ya ce black balarabe in kai ba balarabe bane ya ce tukururu amma asalinmu gaba ɗaya duka daga waye ne daga mutum guda ɗaya ne shine annabi adam shine asalin kakanmu Allah ya ce wa huwa allazi ansha'akum min nafsin wahidatin to ku saurara ku ji sai Allah ya ce fa mustaqarrun wa mustauda menene mustaqar shine matabbata inda nan ne asali duk inda ka zagaya ka je nan zaka dawo shine mustaqar menene mustauda ma'ajiya inda da ba nan bane sai aka kawo aka yi me aka kawo aka aji to menene mustaqar menene mustauda kamin na faɗi maganganun da malamai suka faɗa maganar da malamai suka rinjayar suka ce mustaqar shine tsatsan namiji tsatsanwa namiji tsatsan mahaifinka nan ka fara zaunawa kana mani a tsatsonsa a gadon bayan shi nan kake zaune tun da nan ne asali ya zama me ya zama mustaƙar ina ne mustauda shine mahaifa ta mahaifiyarka yayin da ka baro tsatsam mahaifinka ina ka je ka samu aka aje ka a mahaifa ko mahaifar tawa ta mahaifiya shi yasa aka kira ta da mahaifa wato kaman ajiya aka baka aka bata kamar an ajiye ka ne a wurin shi yasa wani mawaƙin larabawa yana magana da mata da za su ce yara 'ya'yansu ne ya ce in ji waye 'ya'yanku ne ai yaran asali duka akan gadon bayan mu mazaje suke daga baya ne muka ba ku ajiya a mahaifa muka ce ku ajiye ran da kuka haihu muka karbi kayan mu to shi za ku zo kuna magana 'ya'yana ku ne ba namu ba wato kenan mahaifa kamar wurin da ake menene wurin da ake ajiya wannan shine mustau da to amma me ya kawo malamai suke manganu da yawa abin da ya kawo malamai suke manganu da yawa shine mun ce abin da ake ce mustaqar shine inda nan ne mazaunin abu inda nan ne mazaunin abu nan ne inda za a tabbata nan ne matabbacin abu alkur'ani mai girma ya kira wato duk wani wuri da zai iya zama makoma ko matabbata ƙwar'ani mai girma ya kira shi da mai ya kira shi da wato mustaqar kamar yadda Allah madaukin sarki ce wa shamsa tajri li mustaqarrin laha wa shamsu tajri li mustaqarrin laha zalika ya ce alim wa shamsu rana tajri tana tafiya li mustaqarrin laha ai ila mustaqarrin laha zuwa inda nan ne matabbatar ta duk inda ta zagaya nan za ta sake dawowa kun ga anan gurin Allah ya kira inda nan ne matabbatar rana ya kira ta da ya ce wa shamsu jari li mustaƙar laha Allah ya ce zalika ta ƙadirul azizul alim wannan ƙaddarawa ne na Allah mabuwayi sannan mai ilimi a cikin wato sotul kamar Allah da ce ikita rabata sa'atu wan shaqqal qamar aha to ka zo Allah yana magana akan kafirai da suka buƙaci annabi ya nuna musu aya shine wata ya tsage wannan watan ya taba tsagewa hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a kuma watan ta tsage biyu wata ta yi me watan ta tsage Shi ne Allah ce ce ikita rabatin sa'atu ƙiyama ta kusa wansha kalkamar wata ya tsage tsagewar watan alama ne na kiyama ta kusa daga lokacin da watan ya tsage zuwa yanzu sama da shekara 1440 a kaga yanzu ana dabdab da kiyama ta tsaya kenan to in ka tsallaka ayar da muke magana akan ta Allah ya ce wa kazzabu sun karyata wa taba'u ahwa'ahum suka bi son zuciyarsu sai Allah ya ce wa kullu amrin kowane irin lamari na duniya mustaƙir akwai matabbatar shi akwai lokacin da zai tabbata da wurin da zai tabbata kun ga nan gurin matabbata sai aka ce mustaqir Allah ran a can gaba a cikin sura Allah ya ce walaqad sabbahahum sabba sabbahahum Allah yana magana mutanen Annabi Ludu da Allah ya halakar da su Allah ya ce sabba sabbahahum haƙiƙa ta yi musu asubanci bukuratan da sassafe menene abin da ya yi wa mutanen annabi ludu asubanci da sassafe Allah ya ce azabu wata irin azaba mustaqir mai tabbata akan kan in sun shiga ba rana fita daga nan hede su wuce wutar jahannama kun ga ubangiji yayi amfani da kalmar domin ya nuna mana mai matabbata to wannan ne ya jawo menene matabbatar wasu malamai suka ce a matabbatar shine tsatso wasu suka ce a matabbatar shine mahaifa menene dalilin da yasa suka faɗi haka suka ce saboda qur'ani ya ce wa nuqirru fil arhami wa nuqirru fil arhami ma nasha Allah ya ce muna tabbatarwa a cikin mahaifa ma nasha wa abinda muka ga dama ila ajalin musamma zuwa ga wani lokaci ambatacce shine jariri da yake zama a ina a cikin ciki har zuwa lokacin da Allah ya ga dama jaririn ya fito duniya sai ce wa nuqirru ina fata an fahimci wannan eh, sai ce wa nuqirru fil to daga kalmar wannan wani nuqirru fil arham sai suka ce to al ita ma ta zama mai kenan ta zama mustaqar da aka ce fa mustaqarru wa mustauda to amma rama a cikin suratul hudu sai Allah ya yi magana akan dan adam duka yana da mustaqar yana da mustauda sai Allah madaukin sarki ya ce wa ma min dabatin كل Allah ya ce wa mamin dabbatin babu wata dabba mai rarrafe a ƙasa illa alallahi rizquha ce abincin ta yana wajen Allah inji Allah Allah ya ce wa alamu mustaqarraha ya san matabbatar ta wa mustawda'aha da inda aka aje ta kullum da zaman da yayi a mustaqar da zaman da yayi a mustawda fi kitabin mubin duka suna cikin littafi bayyananne shine suna cikin lauhul mahfuz to anan ne malamai suka ce mustaqarraha shine me abin nan tsatso mustaudaha shine me mahaifa ko suka ce a mustaqarraha shine zaman da zai yi anan duniya zaman da zaka yi anan duniya ya zama me ya zama mustaqarraha menene hujjar su suka ce alqur'ani mai girma suratul baqara Allah ya ce qul nahbidu فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون آه دان دان دان داو غبا باي inda yace wala Allah ya ce wa lakum fil ardi a gare ku a cikin ƙasa Allah ya ce mustaqarrun akwai matabbata so ce to ai da aka ce fa mustaqarrun wa mustauda shine zaman da muke yanzu a duniya ba zaman da muke a cikin tsatso ba an gane hujjar da suka kama da shi suka ce a suratul arafi na ma ya ce qala fiha ta haya qala rabbana zalamna anfusana qala rabbana zalamna to kazo qala habiqu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fi lokacin da za a sauko da annabi Adam da hawa zuwa nan duniya Allah ya ce to ku sauko ga shedan shi ma an wuka da shi an koro shi Allah ya ce sashin ku zai ci gaba da gaba da sashi sai Allah ya ce wala kun fil ardi mustaqarrun to anan duniya anan ne kuke da mustaqarrun nan ne matabbata ku take wa mata'un da dan jin dadi ilahin zuwa wani lokaci kenan zaman da zamu yi a nan duniya ya zama mustaqarrun ko bai zama mustaqarrun ba ya zama mustaqarrun ala ramma talaka wani wuri amman ja'ala al-ardha qararan amman ja'ala al qararan wa ja'ala khilalaha wa ja'ala laha to tambaye su a Allah ya ce an manja alal arda kararan tambaya Allah yake wa mutanen duniya gaba ɗaya masu da duk alloli da ake bautawa da waliyai da ake bautawa da salihai da ake bautawa da masu bautawa annabawa da masu bautawa shehunnai da yan bautar kaburbura da yan bautar lata da uza da hubal da manata da yan bauta koma me kake bautawa Allah ya ce duk abubuwan da ake bauta nan koma bayan Allah amman ja'ala al-ardha qararan waye ya sanya ƙasa ta zama qarar wurin da yan adam suke iya rayuwa su tabbata akai waye wannan aikin tabbaya Allah yake waja'ala khilalaha anhara tsakankaninta kuma Allah ya kyakketa koguna na ruwa domin a samu abin da Allah ya ce waye wannan abin da kuke bautawa ne yi tambaya Allah yake waje alal hara wasiya wa ya kawo duwatsu ya kasa ƙasa da su yadda ba za ta rinka tangal tangal ba in Allah waye wannan aiki tambaya ta gaba waje ala bainal baharai hajiza wane ne wanda ga kogi guda biyu suna tafiya a haɗe amma ya sa shamaki a tsakanin su ruwan baya gaurawa in ka koma gida ka kira matarka ka ce ta kawo maka kwanan sha na zobo ta kawo maka kwanan sha na ruwa ko na kunun zaki inda kawo sai ka ce ta kawo maka babban daro inda kawo sai ka juye da zoban da daron da kunun zaki ka juye a cikin daro guda daya amma kuma ka ce kada su haɗu kana so ka juye wannan gefe kaman ka juye garin alkama wannan ya zauna a gefe kaman ka juye zai yi to shi Allah ga ruwan guda biyu suna tafiya ɗamfare da juna kuma su gaurayi da juna ba Allah ya ce waye wannan aikin kaki ko ka so dole ka yi dawaye shi dole ka ce Allah ne sai Allah ya ce a ilahun ma Allah to har yanzu kuna ganin akwai wani abin bauta da za a bauta ba Allah nan da ya wannan aikin ba to kun ga Allah sai ce an manja alal arba qarara to idan ƙasa ta zama qarar kenan ta zama mustaqar ta zama me ta zama mustaqar shi yasa wasu malamai suka ce fa mustaqarraha shine zaman da muke a nan duniya shine fa mustaqarr ina fata an gane wannan idan ka mutu sai akai ka kabari a dan aje mustauda kamin a hura kaho an gane karatu wasu malamai suka ce a shi mustaqarr ba a duniya bane shi mustaqarr a ina ne shi a lahira ne aka ce me hujja ku suka ce qur'ani ya ce fa iza bari kalbasa

ido yayi kyalli saboda bala'i yayi bala'i idon ya kafe wa kasafa alqamar wata aka shafe hasken shi ya koma sai ka ce dutse aka nemi hasken aka rasa wa jumi'a shamsu wal qamar rana da wata aka hade su wuri daya kai ba sai an gaya maka cewa akwai rigima a ranar mu ya gulu al insan zaka ji mutum da kansa yana cewa ainal mafar ina wurin gudu Allah ya ce kalla a'aha lawazar ba mafaka ba malaba ba inda za makale in ji Allah sai Allah ya ce ila rabbika yawma izinil mustaqar mustaqar yana wajen ubangijinka a wannan rana kenan mustaqar a yaushe za a same shi a ranar tashin alkiyama za a samu to ne menene mustaqar din suka ce ko wuta ko aljanna nan ne ina nan ne mustaqar nan ne matabbata sauran kan ai duka temporary me hujjar ku suka ce Allah ya kira aljanna da mustaqar ya kira wuta da mustaqar aljanna Allah ya ce ashabul jannati al-yawma ashabul jannati yawma idhin Allah ya ce ashabul jannati yan aljanna yawma idhin a wannan ranar tashin alkiyama khairun mustaqarra su ne suke da matabbata ta alheri shine a ina a aljanna kenan aljanna ta zama mustaqar ko bata zama mustaqar ba kenan aljanna ta zama mustaqar yan wuta ba ita ma wuta in ka shiga ta zama mustaqar wallazina yaquluna rabbana sirif na azaba jahannama to ka zo Allah yana magana mutane na kwarai ibadur rahman sai ce wallazina na da waɗannan da suke cewa rabbana ya ubangijinmu hablana min azwajina ka ba mu daga matayen abin nan rabbana sirif anna azaba jahannam ya Allah ka tsare mu daga azabar wutar jahannama inna azabaha lalle azabar wutar jahannama kana gara ma ta zama tara ka san tara sai ka biya ku ba mu baka da ita to haka wutar jahannama take in dai aka danna ka a ciki ta zama kamar tara ne a gare Allah ka tsare mu daga wutar jahannama ni dai wallahi a lahira hanyar da ake bi a ji wuta ma ban so in sani Allah ba sai an nuna mun ba a wuce da mu aljanna ba sai mun gane inda suke bi ba Allah ka sa muna ciki da rahamarka ya Allah ba dan aikin mu ba aikin mu yayi kadan saboda shi ka ba mu aljanna ya Allah amma ya Allah saboda rahamarka da ka kai mai godiya ne za mu aiki dan kadan ka gode ka girmama shi Allah ka gode wa aikin mu ka girmama shi ka ba mu aljanna sanadiyarsa sai Allah ce innaha lalle ita wutar jahannama to sa'at mustaqarra ta yi muni ta zama nan ne matabbatar mutum a wa muqama kuma ta yi muni ta zama nan ne mazauni kenan ya tabbata kenan ila rabbika yawma izin al mustaqar mustaqar duka yana wajen ubangiji a ranar tashi alkiyama shine wuta ko aljanna amma kamar yadda na ambata a baya maganar da malamai suka fifita shine mustaqar shine tsatso na namiji mustauda shine mai mahaifa ta mace shi yasa ɗaya daga cikin manyan maluma aka ce masa me mustaqar yace miji me mustauda yace kenan ya gama eh mustaqar miji domin nan ne matabbatar ƙwayoyin halittar maniyin da za a haifi jariri da shi mustauda ita ce mace dan ita take da mahaifar da za a je a ajiye maniyin a wurin ya zama ɗa ya ta girma har zuwa lokacin da za a yi mai lokacin da za a haifo shi shi ne Allah ya ce fa mustaqarrun wa mustauda sai Allah ya ce kada fassalna al-ayati liqaumin yafqahun malamai suka ce da yake ilimin halittar dan adam da jariri wanda aka yi magana akan shi ya fi wahalar ganewa ya fi zurfi ya fi bukatar dogon bincike fiye da yin amfani da taurari ka gane gabar ka gane yamma ka gane kudu ka gane ina ka gane arewa da sauran ilimin muka da aka ambata a baya da aka ce kada fassalnal ayati ya alamuna. maganan jariri ya mani zai zauna a mahaifa ya zai baro tsatso ya za a kaza ya za kaza ya zai canja ya zai zama kaza har a haifo shi wannan ilimin ya fi zurfi ya fi bukatan fahimta mai zurfi shi yasa da Allah ya zo yi magana a kansa sai ce kada fassalnal ayati liqaumin yafqahuna hakika mun bayanin ayoyi daki daki amma ga mutane masu me masu fahimta domin ita fahimta tana gaba da karatu in ka karanta baka fahimta ba akwai sauran rikici ko ba saurin rikici akwai sauran rikici to kenan ita fahimta har sai bayan ka karanta to mataki na farko kenan in ka wuce next level sai ka kai mataki na me na fahimta ya zama ka fahimci abin da aka faɗa kuma ka gane abin da aka faɗa Allah ka sa muna cikin masu ganewa sai Allah ya ce mai a gaba laramma فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا نعم ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون الله أكبر الله أكبر Allahu akbar aka karanta masu rutul an'am baka gane Allah ba to wallahi sai dai mu ma addu'a ba dai wa'azi ba wa'azi an gama wa'azi ai me an gama ku kalle da ubangiji yake nuna mana tauhidul me tauhidul rububiyya ka gane aikin Allah shi kadai yake iya yin wannan aikin wallahi ba za ka sake rike wani banza ka dogara da shi ba za ka koma zuwa gawa zuwa ga Allah ku saurara ku ji maganar Allah Allah ya ce wa huwa allazi anzala minas sama'i Allah shine wanda ya saukar minas sama'i daga sama ya saukar da me ma'an ya saukar da ruwa banda Allah ba mai wannan aikin a Najeriya akwai ministan ruwa <laughs> ƙarya nake akwai minista na water resources a nan kaduna akwai kwamishinan ruwa ko babu hada ruwan sama da kwamishinan ruwa da ministan ruwa dukkan ministocin burtsatse ne da an zo magana ruwan sama suna da sa baki a ciki yanzu idan muka rasa ruwan sama a nan jihar kaduna sai mu je ofishin kwamishinan ruwa mu ce ka san wahalar da muka sha wajen zaɓe ko za ka bari ba a samu ruwan sama ba lalle kwamishina ka tabbatar ruwan sama bai yanke ba a sai ce ashe mutanen mu tudun wada kuna da matsala ban sani ba in ba kwakwalwa ku virus ya yi corrupted din memory ba ya zai <laughs> saboda ya san ba aikin shi ba ne aikin waye aikin Allah ne aikin Allah ne Allah ya ce huwa alladhi anzala minas sama'i ma'an da aka ce minas sama'i ba wa ana nufin daga sama wannan da muke hange ba ne ita wannan saman ba daga na ruwa yake zuwa ba daga ina ruwa yake zuwa daga gajimare shi gajimaren yana tsakanin sama da ƙasa ne a nan ne ake haɗa shi ake fomin nashi ina fata mai wannan cloud formation a wannan sararin ne ake hada shi ba wai can ruwan ba wai daga can sama sama ne ruwan yake zubowa ba shi yasa an ka shiga jirgin sama sai ka wuce ga jamalan da ke zubo ruwan ya zama ana kwala ruwa ruwan na zuwa ƙasa kai kana can sama da ruwan ko jirgin ku yana ina sama da ruwan kuma ku san me ake yi ba nan ƙasa kuma ana tafka ruwa saboda kun wuce inda gajimaren da ke zubar da ruwan yake gajimare ne ke zubar da ruwan dan qur'ani cewa ya afara'aytumul ma'a allazi tashrabuna sai Allah ya ce Allah ya ce a fara'aitumul ma'a allazi tashrabuna shin kun ga wannan ruwan da kuke sha in ji Allah a an an anzaltumuhu minal muzni ko kuka sauko da shi daga gajimare am hannun munziluna ko mu muke sauko da shi kenan ruwan daga ina ake sauko da shi daga gajimare ake sauko da shi ba daga can kololuwar sama ba daga almuzin wanda shi yana tsakanin waccan sama da mu to amma me yasa Allah ya ce mun sauko da ruwa daga sama saboda a ƙa'idar larabawa shi ba larabe duk abin da yake sama da shi yana kiran shi sama duk abin da yake sama da shi ba wai sai abin ya kai sama waccan ba in dai abu yana sama da shi sunan shi me sunan shi sama yanzu idan ina so in ce ka kalli silin nan sai ce daga kanka sama me nake so ka kallo rufin masallaci nake so ka kalla idan yanzu wata fanka ta ballo daga sama ko kwallon tarki ya fado in ce wannan daga ina ya fado sai ka ce daga sama <laughs> daga sama ya fado ko daga nan amma abin da yake sama da kai sai a kira shi me sai a kira shi sama shi yasa Allah madaukin sarki ce shine wanda ya saukar da ruwa daga ina daga sama malamai suka ce hikima ta gaba ruwan ya zama daga ta sama da mu yake zuwa ya fi sauƙi a kan ruwan ya zo daga ƙasa yanzu yadda muke zaune cikin masallacin nan in aka kece da ruwa tun da ruwan daga sama yake zuwa muna da matsala ba mu da matsala rufin masallaci ya lulube mu ko bai lulube mu ba to idan Allah ya ce ruwan ya bulbulo daga ƙasa ba daga sama ba muna zaune nan sai ruwa rinka bulbulowa sai ka tafi ina idan za ka shiga ka faki duk inda ka shiga akwai matsala ko ba matsala amma da yake ruwan daga sama yake zuwa Allah ya sauƙaƙe mana wahala sai mu shiga cikin ɗaki ko mu shiga rumfa ko mu shiga kanofi ko mu shiga wurin da ke da rufi sai ya zama da mun samu sauƙi tun da ruwan daga sama yake zuwa don Allah ya tausaya wa ɗan adam shi yasa ya ce ruwan ya zo daga sama inda Allah ya ga dama sai ya ce ruwan ya zo daga ƙasa ko ya zo daga saman kuma ya zo daga ƙasa dan an taɓa yi balle ka yi kokonto Allah ya ce fa fatahana abawa sama sama'i mai sai ce farjannar arba Allah ya ce fa fatahana abawa bas sama'i muka bude kofofin sama zamanin annabi Nuhu da suka saba wa Allah Allah ya kawo ruwan dufana Allah ya ce bima'in da ruwa mun hamir mai ruwa kamar da bakin kwarya to wani zai shiga cikin daki ya boya ko ya shiga rumfa ya samu nuri ya fake Allah ya ce wa fajjarnal arba uyuna ita ma ƙasa muka ce ta bulbulo da idanuwar ruwa sai ruwa rinka bulbulowa da ƙasa ruwa ya keto daga sama yana bulbulowa da ƙasa sama ruwa ƙasa ruwa bahaushe ya ce ruwan ƙasa maganin mai lema yanzu ka daga lema ai saboda ruwan daga sama yake zuwa ko inda ya kasa yake zuwa zaka daga lema ya zama aikin baban giwa Allah ya ce falta kalma'u sai ga ruwan sama da na kasa sun haɗu ala amrin a bisa wani lamari kadi kudin wanda tuni Allah ya riga ya kaddara shi ya hukunta shi cewa zai faru Allah ya gafarta mana to zuwan ruwan daga sama shi ma har yanzu wata rahama ce daga wajen Allah in banda Allah wa zai yi mana wannan aiki Allah ya ce huwa allazi anzala minas sama'i ma'an sai Allah ya ce fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in sai muka yi amfani da wannan ruwa duk wani tsiro da ka sani Allah ya ce da wannan ruwa ne muka fidda shi ba ruwan ne ya fidda tsiron ba shi ruwan kayan aiki ne da Allah ya amfani da shi a matsayin ala sai ya tsirar da tsiron da shi da tsiron da ruwan dukkan su halitta Allah ne bayan Allah ne shine fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in duk sanda aka ce nabat ya kunshi abubuwa guda biyu akwai nabat wanda zai zama bishiya akwai nabat wanda ba zai zama bishiya ba sai dai zama ciyawa kamar shinkafa ai kaga ba bishiya bane kamar gero kaman dawa kaman masara dukan su nabat ne amma ba bishiya ne kaman bishiyar dabino kaman bishiyar mangoro. kamar bishiyar gwaiba akwai bambanci tsakanin wa'annan guda biyu ko ba bambanci to sai Allah ya ce fa akhrajna minhu khadiran daga na nabadin nan sai muka fitar da khadiran me ake ce khadiran shine ganye ciyawa wato wanda yake annajam allazi la saqa lahu ba bishiya da ke tashi sama ba kaman gyada kaman wake kaman shinkafa kaman masara kaman dawa duk waɗannan suna cikin khadir kaman tattasai kaman tumatir duk wa'annan suna cikin khabir Allah ya ce fa akhrajna minhu khabiran shi khabir din nan shi kuma nukhriju minhu habban daga gare shi ne muke fitar da ƙwayoyi mutarakiban waɗanda suka hahau juna in ka ɗau goyon masara zaka ga ƙwayoyin masara an jera su wata ƙwayar saman wata wata ƙwayar saman wata an gane wannan in ka ɗauko zangarniya ta gero zaka ga me ƙwayoyin gero an jera su jeri irin na Allah ba irin na ɗan adam ba wata ƙwara saman wata ƙwara in ka ɗauki dawa za ka ga an jera ƙwayoyin in ka ɗau maiwa za ka ga an jera ƙwayoyin an saukar da ruwa nabat ya fito da daga nabat ɗin an fi da khadir daga khadir ɗin kuma an fi da habba habba ɗin kuma mota mutarakiban in ji Allah maɗaukakin sarki ku faɗa min wa zai yi wannan aikin banda Allah to wani bangare kuma na nabaɗin shi ba najam ba ne domin dama akwai annajam akwai ashajar kamar yadda a cikin suratu rahman Allah ya ce akwai annajam akwai ashajar in an ce ashajar shine tsiro wanda yake yin bishiya in an ce annajam tsiro na ciyawa wanda ba bishiya yake yi ba kamar waɗancan da muka ambata to waɗancan da muka ambata tsiro da yake zama na ciyawa ba na bishiya ba a wurin shi ne ake samun kwaya? to bayan shi akwai kuma tsiro wanda yake na shajar wanda yake zama bishiya to da Allah ya ce fa akrajna bihi nabata kulli shay'in sai ya ce me fa akrajna minhu khadiran nukhrij minhu habban mutarakiban wannan bangaren najam to sai Allah kuma ya dawo yanzu bangaren shajar sai ya ce wa minan nakhli daga wanda ke zama bishiya kuma akwai annakal shine dabino shi kuma dabino za ku ga min tal'iha daga hudarsa wanda yake zama ɗan dabino ƙarami to daga gare shi ne zai rinka girma ya rinka girma haka ga ya zama ƙinwanan daniya min tal'iha ƙinwanan daniya sai zama ƙinwan me ake cewa ƙinwan ƙinwan jam'i ne mufran nasa shine ƙinu shine mufran nasa jam'insa kuma sai zama ƙinwan me ake cewa ƙinwan a ƙwaya tsiro mai ƙwayoyi shi muna samun zangarniya me ake samu zangarniya a jikin zangarniyar ne ƙwayoyin suke ɗanfare zangarniyar ko ta gero ko zangarniya ta dawa ko ta maiwa in masara ce ana kiran shi goyo a ce goyon masara a jikin goyon a jiki ne ƙwarorin masaran suke ɗaɗɗamfare ko to shi kuma dabino da inabi da sauransu su suna yin dumbuje dumbuje ne ina fata fahimci wannan za ka ga idan aka karyo dumbuje guda ɗaya za ka ga akwai dabine da yawa a lillike a ciki to wannan dumbuje da ke da dabino a lillike a jiki to shi ake cewa ƙinu guda ɗaya in suna da yawa kuma sai a ce me sai a ce ƙinwan kamar yadda ake da sumbul a me a khadir to shi kuma ana da ƙinwan a ɓangaren me a ɓangaren dabino to irin wannan ƙinwan Allah ya ce za ka gan su daniya wato ga sunan dab da ƙasa akwai dabino irin na larabawa da ba tsayi yake yi sama ba za ka ga irin dumbuje dumbujen dabino yana nan ƙasa-ƙasa idan ka tashi daga a united arab emirates in ka tashi daga dubai za ka je abu dhabi titin tun daga dubai har ka kai abu dhabi irin wannan dabinan aka dasa a tsakiyarsa idan ka je masallacin abu dhabi akwai masallaci da suka gina daga cikin kyawawan masallatai da ake da su a duniya wani farin masallaci kuna ganin hotunansa irin wa'annan dabinai an daddasa su ta ko'ina kewaye da masallacin ba mai maka magana zura hannu kawai ka tsinka ka sa a bakin salati ba wanda zai ce maka waye sa ka me ka ci goge bakinka ba mai tambayar ka to shi ne ƙinwanun daniya Allah ya ce su kuma dabinai suna da ƙinwan wanda yake kusa da ƙasa wanda za a iya zura hannu a yi me a tsinko Allah yana gana mana ni'imomin da Allah maɗaukin sarki wa ɗan adam sai Allah ya ce da mai kuma alaramma Wajen natin sannan Allah shi ne wanda ya fitar muku da lambuna gonaki min ana na inabi wa zaitun da zaitun wa rumman da rumman Allah ce mushtabihan wa ghayra mutashabi akwai wanda yayi kama da juna akwai wanda ya saba wa da juna bai kama da juna ba idan dabinon ne ma iri iri ne za ka ganshi akwai wanda za ka ga ƙanana ƙanana yake yi wani yayi katon kwallo wani yayi karamin kwallo wani ka ji shi da zaki cakwai cakwai mu irin namu na Najeriya ba a cika samun mai dan lubulubudin nan ba mu namu sun ke kasassa ne dan kana neman bulelen dabino shin mai ruwa je ka Madinatul Rasul anan ne za ka ga me ake cewa dabino ka je ka suku tumur kasuwa guda ga wani dan madina a nan kusa da ni kasuwa guda ta dabino nan ne za ka ga dabino kala daban-daban sama da kala saba'in dukkansu dabino ne kowanne da sunan shi da nau'in shi da yadda yake da yadda ake renon shi da yadda ake shuka shi Allah yana magana da larabawa waɗanda harkar dabino harkar su ne inabi harkar su ne rumman harkar su ne ka je ɗa'if ka ga 'ya'yan itatuwa da baka taɓa gani a rayuwarka ba ɗa'if ba ta da nisa daga makka ba dogo tafiya ce mai yawa ba duka ba ta wuce ko kilomita ban zamani ta kai kilomita ɗari amma kusan kilomita arba'in kana hawa dutse ne za ka yi kana hawa dutse ne za ka yi kamar kilomita arba'in kamin ka shiga garin taif to Allah yana gaya mana ni'imomin da ya mana ga sunan mustafiyan wa gaira mutashabi gona ɗaya aka shuka su ruwan sama ɗaya da ke su amma kuma kowane ɗanɗanansa daban aikin wane ne wannan wannan duka aiki ne na Allah maɗaukin sarki a nan gurin malamai sai suka ce sun gano wata hikima da aka tashi magana sai aka fara da kabir kamin a yi magana akan shajar me yasa saboda kabiran su ne suke yin ƙwayoyi kaman gero kaman shinkafa kaman acca kaman alkama sai malamai suka ce an fara ambatansu domin su ke ba da abinci kun ga shinkafa abinci ne dawa abinci ne masara abinci ne dukkan wani tsiro da yake zama bishiya baya bada abinci sai tsiron da ke tsayawa iya ciyawa ya bushe shi ne yake bada mai shi yake bada abinci kamar shinkafa kaga tsiro ne irin na ciyawa kamar alkama tsiro ne irin na ciyawa irin wayannan tsirrai na ciyawa su ne waɗanda suke bada mai su ne suke bada abinci buƙatar ɗan adam zuwa ga abinci ya fi sa zuwa ga kayan marmari bukatar mu zuwa ga masara da shinkafa da gero da dawa ta fi bukatar mu zuwa ga mangwaro da lemo da abarba da waye da waye haka ne ko ba haka bane saboda waɗancan ana kiran su fawake su suna ƙara wa rayuwa armashi ne amma wanne ne suke supporting rayuwa kai tsaye su ne habba alhab wato waɗannan ƙwayoyi alkama gero shinkafa shi yasa Allah sai fara ambaton kadiran kamin ya ambaci dabino da saurin tsirai da ake da su an gane hikimar da ke ciki sai malamai suka ce su ma bishiyoyin da aka zo sai aka fara da su sai aka fara da dabino aka ce wa minan nakli min tsali a haƙin daniya me yasa aka fara ambatan dabino saboda dabino a duk cikin abin da ake da shi kayan marmari babu kamar dabino saboda dabino yana iya zama kayan marmari sannan yana iya zama abincin da za a iya ci a rayu shi yasa aisha radiyallahu anha ta ce muka zauna a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata ya kama ya mutu wani watan ya kama ya mutu wani watan ya sake kamawa jirajiran wata guda uku a kwana sittin wata biyu kenan ta ce ba a ɗora tukunya a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba aka ce to me kuke ci ta ce al'aswa daini baƙaƙe guda biyu baƙin dabino da baƙin ruwa kenan dabino ana iya dan adam na iya yin wata biyu yana cin dibino yana shan ruwa babu abin da ya same shi kenan kun ga duk ƴaƴan itace babu kaman shi idan ka kai azumi me aka ce ake so ka fara da shi dabino me yasa ake so ka fara da dabino saboda yana da siga kana cin dabino jirijirin da idanunka yake gani karfin idonka ya ragu da ka ci dabino kwara uku shi kadai ya isa ya dawo maka da hasken idanunka babu abin da zaka ce dama da hasken idanunka cikin gaggawa kamar dabino shi yasa kana jefa dabino kwara daya baki idan ka zai bude shi yasa in kana cin dabino guda bakwai da safe ko sihiri ba za a yi maka ba ko sihiri ba za a yi maka ba balle dabino in kana cin ajwal madina in kana cin me ajwal madina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a yi maka sihiri ba jariri idan aka haife shi ya fito daga duniya me ake so a fara tattaunawa a tsarta masa a bakin shi dabino me yasa aka ce dabino saboda yayin da jaririn yake cikin cikin mahaifiyarsa Allah ya sa mala'ika ya ƙulla cibiyar mahaifiyar da cibiyar jariri abincin da mahaifiyar ta ci siga-siga da ke cikin abincin shi ne wanda jaririn ke bukata sai a tatso shi ta wannan cibiya sai a turo wa jaririn sai masa amfani to yanzu an haife shi ya fito duniya ba zai samu wannan sikarin ta hanyar me ta hanyar cibiyarsa daga wajen mahaifiyarsa ba kuma yana da matsananciyar bukatarsa idan ana so a yi saving rayuwar jaririn cikin gaggawa jaririn ya samu sikarin da yake bukata wanda ya rasa da ya fito daga cikin mahaifiyarsa sai a tattauna dabino sai a tsirta masa a bakinsa dan wannan tsirta masa da za a yi babu abin da zai masa amfani a rayuwarsa a daidai wannan lokaci kamar wannan sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi kenan wannan shi ya nuna a duk 'ya'yan itace akwai mai darajar dabino babu mai darajar dabino kenan daga shinkafa da masara da za a yi tuwo a yayin itatuwa wanda zai biyo baya wajen amfani shine dabino shi yasa bayan an ambaci khadiran da yake ba da habban mutaraki ba sai aka biyo da dabino aka ce wa minan nakhli min tal'i haqin wa daniya ku kalli yadda maluma suke kallon ayoyin qur'ani su kwakwalo maka darasi mai zurfi da mu fahimtar mu ba za ta kai ba amma sun gano sun rubuta a littattafai domin mu karanta mu ƙara gane wa ake cewa Allah bayan ambaci dabino kirwanin daniya sai aka ce me wajannatin sai aka ce min a ana daga nan sai aka ambaci inabi ‘ya'yan itace daga dabino sai inabi a wajen daraja me yasa aka ambaci inabi malamai suka ce shi inabi shine sultanul fawakih a cikin 'ya'yan itatuwa to inabi shine sultan shine sarkin musulmin 'ya'yan itatuwa shine me shine sultan na duk kayan marmari saboda inabi ne babu matakin da yake ciki da ba za a iya amfani da shi ba dabino idan yana karami in ka ci bauri ne da shi ba a iya amfani da shi amma inabi in yana karami za a yi amfani da shi in ya nuna za a yi amfani da shi in ya bushe za a yi amfani da shi za a iya cin shi haka za a iya sanya shi a cikin abinci a dafa za a iya busar da shi a aje shi ya zama zabib a yi shekara ana amfani da shi babu abin da ya same shi za a sa a jalof za a za a za a za a za a za a inabi shi yake da wannan darajar shi yasa qur'ani bayan dabino sai ambacewa sai ambaci inabi daga inabi sai ce wa zaitun sai ambaci zaitun shine ɗan itace na gaba mai daraja da yake biyo bayan inabi me yasa aka ambaci zaitun saboda shi zaitun babu fannin da baya amfani ga dan adam ana cin sa haka haka ne ko ba haka bane yana maganin kullewar ciki yana da mai bai da cholesterol kamar yadda man gida da manja yake da shi bai da mai bai da cholesterol shi yasa in ka je turai da kasashen larabawa masu kuɗi da shi suke dafa abinci yanzu idan ka je kamar america alamun ka gane mutum mai kuɗi ne shine ka gan shi dan siriri shine alamun mai kuɗi ne alamun ka gane mutum talaka shine ka gan shi bukeke da kaga mutum yayi tikeke karka tambayi kowa fakiri ne amma in ga mutum dan tsuburburi kamar ustaz aliyu nan to akwai kaya a ƙasa <laughs> me yasa saboda abincin da baya sa kiba ya fi tsada fiye da abincin da ke sa fiye da abincin da ke sa kiba saboda haka masu kuɗi ne kawai za su iya siya to bai da cholesterol duk kitsan nan da ake samu cikin hanji idan da zaitun ake maka abinci baka da matsalar shi sannan man zaitun bayan za a yi tuwo da shi ana iya amfani da shi kamar ka a kunna fitila bayan wannan ana iya amfani da shi a matsayin man shafawa matar da ke shafa man zaitun a jikinta ya arhamar rahimin za ka ga fatar ta yi sumul-sumul very soft and smooth sai sa za ku ga sabulai da man shafawa yanzu ake amfani da man zaitun to bayan haka kuma Allah ya ce mata itaciya mai albarka ƙur'ani ya yi magana a kanta ya ce wa shajaratan takruju min ɗuri saina'a tambutu bidduni Allah ya rantse da ita yace watini Allah ya siffanta hasken sa yace Allahu nuru samawati Allahu nuru samawati wal ard aha مثل نوره كمشكاة فيها Allah sarki sai Allah ya ce saboda haka Aha. بكل شيء عليم da da lokaci da na fassara muku wannan ayar bayan zaitun sai Allah ya ambaci me ruman sai Allah ya ambaci me nawa ne suka san ruman suka taba shan ruman ruman so ba san ruman ba ‘yan itace ne da mu bamu da shi nan da yawa ka je ɗa'if ka ga ruman kaga me kaga rumman rumman wato ɗan itace ne musamman shi ne wanda yake da four layers yana da four layers in za ka ɓare shi yana da matakai guda hudu har ka isa kan wani ruwa-ruwa da ke cikinsa da wasu 'yan kwallo-kwallo-kwallo ƙanana-ƙanana da ke cikinsa da wata 'yan dusa-dusa mai daɗin tsiya da ke cikinsa daga cikin amfanin ruman ko ruwan jikin ɗan adam ya kare ruwan ruman yana mai da ɗan adam ruwan jikinsa shi yasa aka biyo baya da me war ruman mushtabihan wa ghayra mutashabi Allah ya ce unzuru ila samarihi idza asmara wa yan'i ka dauki dabino ka kalli ya dan dabino yake sanda yake karami sanda ya fara yin dan sannan ka dauko dabinon da ya girma ya nuna kaga bambanci da ke tsakanin sanda yake karami da sanda yake nuna da sanda ya nuna kaga bambanci da ke tsakanin su waye transforming ɗinsa daga wancan matakin zuwa wannan mataki Allah maɗaukin sarki shi wannan aiki Allah ce inna fi zalikum laayatin yi yu'minun wallahi eh eh inna fi zalikum haka ne ko inna fi zalika inna fi zalikum Allah ya ce lalle cikin wayannan abubuwa da aka lissafo Allah ya ce la'ayatin akwai ayoyi ba aya ɗaya ba amma yi yu'minun ga mutane masu imani Allahumma ja'alna minal mu'minin Allah ka sa muna cikin masu imani subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah